أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام masu sauraron mu da kallonmu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu a dr sheikh muhammad sani umar jelemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci jami'ar baro da kenan kano wanda a koda yaushe yake samun dama da domin aiko wato amsa tun tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na ana da sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan kan sai sallama da masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kai tsaye yau a cikin shirin namu zamu fara ne da daukan tambayoyinku inda tambaya ta farko ta zo daga Abdulsalam Muhammad sunjuwa da ke jihar Katsina yake cewa malam ko ya halatta ya bai wa iyayensa ko kuma 'ya'yansa ko wani wanda ya wajaba gare shi ya ciyar da shi zakka idan bai halatta ba menene ma'anar hadisin ma'an da kuma zainab matar abdullahi bin mas'ud allah yarda da su الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايخ الأمواء مرسو كلموا لسورة رمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفون أنسى وانا تنبيع أقول وانا لي تنبيع قمد أذكار الصباح والمساء ذكر سافد يمّا inda ya tambayi faɗar a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri cewa ana faɗar sau uku ne a lokacin na an samu sa da cewa babu wani adadi ka kayyadajje ko nawa ya ga dama zai faɗa wannan haka yake a tsarwayar muslim da wasu ruwayoyi da suka zo na hadisin abu huraira to amma akwai ruwaya da wani ya hankali na kanta a cikin tirmidhi jami'ar tirmidhi da sunan ibnu maja. da musnad imam ahmad wanda a ciki ya ambaci fadarta da yamma sau uku ce min shi hina yumsi talata marrat ya zo da wannan lafazin thalatha marrat lokacin da yawa da ya kai yamma wato da yamma ya faɗi haka sau uku a uzun kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq lam tadurruhu humatun a tilkan laila cewa idan ya faɗi wannan da yamma to babu wani abu mai tafi zai cutar da shi wato kunama ko wani kwaro wanda yake dauke da dafi wanda zai cije shi cutar da shi saboda haka akwai wani taqidi ya zo a cikin ruwayar a ruwayar jami'ar tirmidhi ruwayar tirmidhi da ibn majah da musnad imam ahmad wannan tambaya ta ba wa iyaye ko 'ya'ya ko kuma matar mutum Zakarsa in ya fitar akwai wanda ya yi wannan fatawa kuma fatawa ce take cike da kurakurai kurakurai bayan fatawa ce da ta saba wa abinda yake ijma'i na malamai tun daga sahabbai tabi'ai shugabannin shari'a duka sannan kuma akwai kurakurai wajen fahimtar ma abinda ake zaton ne dalilin da zai sa har a yi wannan fatawa babu wani saɓani cikin sahabbai da cikin tabi'ai da atba'u tabi'i da a'immatul huda mazhabobi hudu har ma da ba hudun ba irin su zahiriya irin su babu wani saɓani akan akan cewa duk mutumin da ciyar da shi yake wajibi a kanka wato kuke daukan nauyin ciyar da shi to baya halatta ka dauki zakkar ka ka bashi wato ba ya da rabo a cikin sahmul fukara iwal masaki. da Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara iwal masaki. wannan al iwal masaki su sune talakawa mabukata ba ya da rabo a cikin wannan kasan wannan ijma'i ne ba samu wanda ya saba ba cikin sahabbai sai bayani da aka samu kamar abinda Imam bai haƙi da waninsa suka rawaito daga ah, na Ali riwayar al-mukhtar ibn abdullah ibn mukhtar cewa sayyidina yana cewa laysa waladin laysa li walidin wala waladin haqqun fi sadaqatin uba ko da ba shi da hakki a cikin sadaka ta farilla ita ce zakka yace fa man kana lahu waladun aw walidun falam yasilhu duk wanda yake da yaro yake da bukata ko mahaifi wanda yake da bukata amma bai taimaka masa ba ya dauki nauyinsa wannan ya zama mai sabawa hakanan eh, an samu daga abdullahi dan abbas yana cewa kada ka ba da zakkarka ga wanda kake daukan cinsa da shansa kada ka ba da zakka ga wanda kake ɗaukar cinsa da sa wanda wannan ta sa har wasu suka shigar ma da waɗanda ba ‘ya'ya ba inda har ciyar da su ya zama wajibi a kanka wato duka misali ka ɗauko ‘ya'yan 'dan uwanka kila ce 'dan uwanka ya rasu ka ɗauko ‘ya'yan ɗan uwanka kana rike su ko ‘yan mata wanda zai bari kana rike da su to baya halatta ka fidda zakka ka ba su wannan magana ce wacce malamai sun yi kaito ijma'i a kanta ah, ibn al-munzir ya ka ijma'i a kanta al-qadi iyad ibn bakbal da malamai da yawa sun hakaito cewa malamai sun ittifaki akan wannan kuma duk wanda ya nazari a cikin littafin ilimi gaba daya zai ga cewa babu wani abin nan sabani da aka nakalto daga sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'in ba al-a'imma a'imma wa limamai na shari'a duka babu wani wanda ya saba akan wannan ba za ka taba samun wani ya ce shi ya yarda cewa a bawa wanda ake daukan nauyin ciyarwarsa kuma a bashi zakka ba babu wannan a saboda haka wannan kadai ya isa ya sa mutum dukkan wani nasi ma da ya ci karo da shi wanda a zaton shi yake nuna halacci wannan fahimtar ta magabata duka ya isa ta cika masa fuska daga cewa anya ko wannan nassin fahimtar su haka take in haka take ya aka yi duk waɗannan manya-manyan malamai su cika littattafansu da wannan bayani har ana keto ijma'i ijma'in da ba a inkarinsa ibn hajar ta cikin fatul bari karkashin hadisin hadisin ibn mas'ud da ya kai kaito ijma'i daga ibn al-munzir yace haka al-ijma' alaihi ibn al-munzir wa ghayruhu bai inkarin wannan ijma'in ba yake nuna cewa wani abu ne wanda ta karrara inda hun abu ne da ya riga ya tabbata a wajensu da kuma asar da aka samu daga sahabban nan guda biyu wanda babu kuma wani wanda suke saba musu bal ma a cikin tabi'a akwai wanda suke ganin ko ƴan uwanka ba ka ba su zakka ba kamar al-Hasan al-Basri kamar Tawus ibn Kaysan ganin ko ƴan uwanka wanda suke karkashin ka kana kula da su ba yaya ba ba matan da kake aura ba da cewa ba ka ba su zakka wani cikin tabi'ai duk da cewa matsala ce da malamai suke tattaunata ta kama wani ya nuna maka cewa haka al'amarin yake a gurin magabata ibnu taymiya ya karkata zuwa ga cewa wanda duk kake daukar nauyinsa ko ba danka ne inda karkashin ka yake kamar yadda yake cikin mustadrak na fatawansa sai magana akan cewa ibnu abbas yana ganin ba za ka ba shi zakka ba ce wannan mazhaba ce abbas kaga ko iya nan aka tsaya ya isa ya sa mutum ya ji nauyin yin fatawa wacce take saba ba abinda waɗannan limamai manya-manya suka fahimta suke haddasa habbai da tabi'ai ya ce kuma akwai fahimtar da take sabanin su kuma ita ce a saka wani abu ne da ake yin shi a aikace ba wani abu ne da ake yin shi kamar a sallah da mutum zai iya yi a ce ko an samu sabani saboda wani yana yi wani bai san wani yana yi ba wannan zakawar abu ne amali aiki ne wanda yake gudana kuma yadda zakka take a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da lokacin khulafa'ur rashidin dukkan ma gwamnatoci da aka yi na musulunci ita zakka ba mutum ne yake dauka bayar da ita ba in ina da kudin da zan kai zakka sawa'u na dabbobi ko na amfanin gona ko na dukiya ba kawai ni nake fidda zakka ba in tara mutane in raba musu wannan a doka ta tsarin gudanarwa na musulunci ba haka aka sani ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin kulafa da dukkan waɗanda suka biyo baya in ka duba hatta daular usmaniya a nan da ta kafu daula ta musulunci za ka ga cewa akwai sa'i daga cikin wato mukamai da ake bayarwa a cikin masarauta akwai sa'i sa'i shine wanda yake yawo don tattara zakka wannan abu ne da ya samu asali tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wanda Allah subhanahu wataala ya kirawo cikin kashe-kashen waɗanda za a bawa zakka yace wal amilina alaiha al amilina alaiha su ne waɗanda suke aikin fita tattaro zakka saboda inda a ce shi mai wannan magana ya fahimci ita zakka ba mutane suke ɗauka su je su raba wa mutane da kansu bari har ce na ba wa yata na ba yi na ba yi na ba yi a yana ɗauka ne ɗungurungun ya fita gaban shugaban da shine zaɓaɓɓe wanda al'umma ta shi shine shugaba da shi kuma shi yake tara waɗanda zai bawa bawa waɗanda har daga cikin su al'amiri na alaiha a hadisan da ake zaton kamar sun nuna cewa a iya bawa ya'ya zata ko wanda take ciyar da su hadisin ma'an ibn yazid hadisi ne sahihi yana cikin sahihai wannan ma'an ibn yazid mahaifinsa yazid ya fitar da sadaka ba zakka ba ya fitar da sadaka sai je ba ma wani ya ba ma wani wanda shi kuma yake rabawa wa mutane haka wannan ya yi haka malamai suke cewa kila saboda sadaka abu ne da ake son a samu ɗan koye shi don saboda saboda gudun kadar ya ta shiga ciki in tudu sadakati fa ni'ma hiya wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminihi kamar yazo a cikin a cikin nusus saboda tsananin gujewar riya kan yi sadakar da sadaka da hannunsu na dama hagu ma bai san me suka yi ba sau da haka shi wannan yazid ya dauki wannan dukiya ta sadaka sai je danka ta hannun wani mutum ya zo a cikin sunan kubura na bai haƙi cewa shi wannan mutumin mutum ne wanda ya saba karɓar kuɗaɗe haka yana na sadaka yana rabawa waɗanda yake ganin sun cancanta saboda haka sai je danka masa cewa ga wannan sadaka ce a bawa mabukata daidai lokacin sai ya haɗu da shi ya haɗu da shi ma'an a masallaci bai san shi ba bai fahimci shi ne ɗan mai sadakar ba sai ya ɗauka ya shi kuma da ya je ga ai surran nan da ya kasan eh, sukan sa ta a cikin ɗan eh, abin da ɗan kulli na yan jaka su je su bayar sai ga ai wannan wacce ya ba da ce da ta zo wajen ɗansa ya ce ai wani ne ya ba shi a masallaci ce ma iyaka a rattu ni fa ba kai niyyar a fafa to shine shi kuma aka je gaba maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai ke cewa laka ma akhadta ya ma'an wa laka ma waita ya zita kai je ka tariki abin da ka ɗauka kai kuma niyar ka Allah zai baka lada wannan magana mafi inganci sadaka ce ta ta dawu'i ba sadaka ce ta ta farilla ba saboda me saboda sadaka farilla annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake karba mun a cikin garin madina kuma a wajen madina ne abin akwai su'at kowace kabila ana sa mata abin da ake kira al'amil zaka ga a cikin tarihin sahabbai aka faɗi sunan wani sahabi sai a ce istamalahu annabi sallallahu alaihi wasallam ala ala qaumihi ma'anar istamalahu annabi ya dauke shi a matsayin shine mai tattara eh, sadaka zakka daga mutanansa ya kawo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ma'anar istamalahu daga daga kalmar al'amiluna alaiha saboda haka wannan daga ji cewa an je an danka ta hannun wani yana rabawa sai daga nan ya kamata su kafin cikari da cewa to wannan ba sadaka ce ta farilla ba sadaka ce ta sadawi shi yasa ma bai kai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma alqur'ani lafazin sa ma khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az ibn jabal dake cewa in ka gaya musu Allah ya farlanta musu bayan kalmar shahada Allah ya farlanta musu sallah ya farlanta musu zakka tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim kaga sai aka ce tu'khadhu min aghniyaihim ana karbar ita zakka daga masu wadata da danka ta ga masu mabukatan su to wannan shine a lokacin Abubakar cikin waɗanda aka yaka annabi ya ƙa'a sai na abubakar ya yaka bayan wafata annabi sallallahu salama, wasallam ana cewa yaƙin murtaddin ba dukkan ne murtaddin ba ko waɗanda sun yi ridda sun bi wasu annabawa da suka zo na ƙarya irin su musailima musailimatul kazzab da irin su al al'ansi da sauransu waɗannan sun yi ridda akwai kuma waɗanda suke mani izzaka wanda su kuma suka ce ba su ba ba su ba da zakkarsu ba sun saba kawo zakar su lokacin annabi to yanzu annabi baya nan ba wanda za su kawo zakka wannan karira ce take nuna maka cewa ita zakka kawo ta ake gaban shugaba shi kuma shi yake daukan gabari da zai raba mu mabukata wannan jin ya dauki shi da kai ta sadaka dama alafazin hadisin sadaka ya dankanta ya dan hannun ta cikin wani mutum to wannan karina ce mai karfi da take nuna maka cewa sadakar ba ba ta ba ta abin nan bace ba ta zakka ba ce akwai inda malamai suke cewa kana ana abinan ta yana iya amfana da zakkar mahaifinsa ko mahaifi ya amfana da zakkar ɗansa amma ba a cikin sahamin alfokara ba ba a sahamin ba a kasan alfokara uwal masakin ba na san mutanen da aka ce a bawa zakka kaso takwas ɗin nan al'asnafu samaniya guda takwas da Allah ce su kadai innamas sadaqatu su kadai ake ba zakka waɗannan to akwai sahami na fuqara wa akwai sahami na masakin innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin to akwai kuma wasu kaso din banda su wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharimin fi sabilillahi wa ibn sabil waɗannan su ne suka shiga takwas to sauran sauran kashe-kashen ya ko uba zai iya faɗowa a cikin wani kaso ya karɓi zakar ɗansa ko ubansa don yana cikin wannan kasan ba wai don yana talaka ba ya cancanci zakka misali uba ya ɗauki zakarsa ya kai gurin shugaba cikin waɗanda aka sanya ya rika tattaro zakka akwai ɗansa haka kuɗin zakar nan zai iya zuwa gun ɗansa ya shiga cikin al'amilu ka san al'amilu na alaiha ya karɓa ba ka san fuqara masakin ba wannan kuma al'amilu na alaiha in ka duba duk littattafan malamai sukan ce ita ba a sharɗanta talauci a ciki duk kuɗin mutum inda yana cikin al'amiruna alaiha to za a iya ɗaukar zakara ba da shi dalilin ba shi zakka saboda amin ne ba wai saboda fakiri ba ne ba saboda talaka ba ne a haka nan, akwai saham na algharimin algharimin su ne waɗanda suka ba shi ya yi musu nauyi suka kasa fiya to wannan malamai suke cewa shi ma a nan idan akwai ɗa ko uba na bashi ya masa yawa ana iya ɗauka daga cikin samun galibi na bashi don ya biya bashi suka ce kaga a nan zakkar ba za ta amfaninta ba zai dawo ga wanda yake ciyar da shi ba sau za ta ci gurin wanda yake cin yake cin yake ci ba yake ci bashinsa eh, mutum ya ɗauki zakkarsa matarsa tana tana ta bashi a sai da za a biya ba ta da kuɗin biya shi kuma ba da kuɗin da zai iya warewa ce wannan kuɗin biyan bashi ta ne da ya kai aka fitar da zakka aka ce to ina waɗanda ke bi ba shi sai aka ba su shi ke na an biya ku a nan wannan kuɗin bai zai taɓa dawowa gunsa ba shi balla har ya ɗauke masa ciyarwar da yake mata domin abinda suke cewa kamar yadda sheikh nasiruddin al-albani rahimahullah a cikin eh, fatawoyinsa yake cewa la tajtami'u an-nafaqatu was-sadaqa as-sadaqatu wal-faqat la yajtami'an kana ciyar da mutum kuma ka ɗauki zakar ka bashi ba su ba, saboda in ka ɗauka ka bashi to wannan ka yi wa dukiyar ka kan da garki kana da mahaifi kana ɗaukar nauyin cinsa da shansa tsawon shekara ka ɗauki miliyan ɗaya ka bashi zakka man sai ya kare ko buhun shinkafa sai zai aika ce yaro ka kawo abin nan ba shi ma zai ji kunya cewa ka kawo masa da zakka kuma yau kuma ya tura shi a kawo masa buhun shinkafa saboda ka a cikin kuɗin zai ɗauka ya kaga kai ya tabbike ka shi sa suka hana duba al-hattab na na na na abin nan al al jalil na hattab abin da yake faɗa kenan cewa an yarda a bawa abada daga cikin samin algharimin ta je gurin da ko wani wanda kake cewa dan amfanin ba zai dawo ka ba saboda haka watakila irin wannan mutum bai tsaya ya yi dogon nazari ba sai ya ga ana magana uba yana iya biya wa ɗansa bashi daga cikin zakka sai ce ai gashi ma wani malami ya ce ana iya ana iya ba wa ɗazarka ya manta cewa wannan sahamin gharibin shi ne sahamin fukara iwal masakin ba akwai sahamin da fi sabilillah mutu mayaka da ko uba suna cikin mayaka aka fitar da zakka zakkar na aka yi amfani da ita wajen ba wa mayaka guziri za su fita jihadi ko ba su guziri ko a basu abin hawa daga cikin zakkar nan zai iya amfana da ita da cewa ɗansu da kawo zakkar ko ubansa ne ka zakar ba dan yana fakiri ba yana cikin alfuqara wal masakin da yanzu ya shiga cikin wafi sabilillah to saboda haka ita zakka wani abu ne da an riga an yi bayanin juyar jikitin daga abu ne ake yin shi a aikace ba abu ne wanda ake ake yin shi a ɓoye ba ko shi ku mutane suke abu ne wanda kusan tsari ne na daula ka duba littafin at-taratibul idariya na na Abdul Hayy al-Kattani a ciki ya kawo waɗanda annabi sallallahu alaihi ya ɗauka a kowace ƙabila waɗanda suke karɓo zaka. ya faɗi umarin nabi sallallahu alaihi wasallama ko su'atin nabi sallallahu alaihi wasallama fi jam'i zakawat ko sadaqat ya ambata sunayen su suwaye suwaye su zaid ibn al-arqam suwaye suwaye duk zaka ga sunayen su wanda yake nuna maka cewa wani wata hukuma ce tsararriya da ma'aikatanta da ake kakkar zakka ake raba abu ne wanda yake mutum ya ga dama kawai je ya ya je ya bayar ya rarraba da kansa ba abu ne tsarari to irin wani abu ne tsari galibi za ka samu akwai wasu hukunce-hukunce wanda suke ba za su karbi wani saɓani ba a kan saboda hukunce-hukunce ne fito za ka cewa a fitar da zakka a bawa ɗa saboda hadisin ma'an wannan kuskure ne babba ga duk wanda ya fahimci bayanan malamai da koma cikin shiro zai ga yadda malamai suke ta takaddama akan yadda abin yake zai suna magana sadakar ma sadaka za ka da daukar sadakar ka ba wa ɗanka ko ka sadaka ya kamata ka ka ba ma wani wanda ba ɗanka ba da idan ya zanto ba shi da shi wato fakiri ne amma kuma yana rike kansa yana rike kansa ba ce yadda shi ubansa yake ba shi yake rike da kansa da iyalansa da 'ya'yansa uban baya ciyar da shi ki wasu suke cewa anan zai bashi saboda la talzamuhu nafaqatu la talzamuhu ya fita daga cikin wanda ciyar da shi yake karkashin wasu suka ce watakila nan ne in ka ɗauki cewa sadakar wajibi ce watakila nan ne da za annabi ya ce da shi laka a akhasta ya ma ka rike abin da ka karba zaka ga cewa malamai dai suna ta kokarin su tabbatar maka da cewa wancan al'asul na cewa alfuru al-usul da al dukan al'usul wanda suke iyaye kakanni wanda idan ba shi da shi da suka taunoyin ciyar da shi suna iyaye da bangaren iyaye suna ake cewa al'usul alfuro wanda suke ya'ya jikoki wanda duk ba su da shi kai kuma za ka ciyar da su suna cewa ba a ba su zakka ba a ba da ita ga alfuro wal usul za ka iya ba wa hawashi dan uwanka ɗaninka da wani ba dafaka saba ce wuce sai dai in ka ɗauko ɗansa ko wani abu ka kasa cikin gidansa gidanka tare da 'ya'yanka ko a nan mazhabar ibnu abbas ko shi wannan da ka kawo cikin iyalanka kana ciyar da shi ba za ka bashi zakka ba amma ba haka ba su al-usul abin al-hawashi su ana iya ana iya ba su zakka saboda ka ita kuma hadisin hadisin Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud wani hadisin ta bayyane yake ba shi da ba shi da iskalin da da za a iya cewa ko wani wanda yake ɗaukar nauyin ciyar da wani ya bashi kuma zakkarsa saboda ita mace mijinta ke ciyar da ita ba ta ke ciyar da ita saboda haka in ta dauki zakka ta ba wa mijinta ba za a ce ta dauke wa kanta nauyin ciyarwa ba don daman ta tana kan mijinta ne duk wani abin da za ta taimaka wa gida da shi sai dai ta yi ne min babu ta tsawo wato ta dauki take yi amma ba wai tana yi ne don ya zama wajibi a kanta ba saboda ka kaga in an ce da magana da ake ba a ce mace ta ba mijinta ba duk da shi ma nan inda za a kofa ko mutum zai shiga da tafan ilimi zai ga tattaunawa mai tsawo ta malamai akan yaya za a fahimci hadisin yaya za ce za ce da wasu marayu da suke karkashi na ina kula da su marayun nan ce take ciyar da su to yanzu ya in ta dauka zakka ta bayar waɗannan marayu kamar ta taimaka wa kanta duk za ka ga malamai suna ta tattaunawa wajen su yi bayanin yadda al'amarin yake saboda ka ba karamin kuskure ba ne ah, wani ya fito ya ce a ba wa iyaye a ba wa abin nan ah, ana fama da yadda zakkar yanzu ake bukatar masu kudin su fito da ita don talakawa da suke cikin wani hali su samu abin da za su dan rage kaikayin da yake tare da su da wahalhalin da suke sha kuma wani zo ya fatawa ya ce masu kudin ma yanzu kawai ku kira 'ya'yanku da abin duk raba masu zakkar ai kaga wannan cutar da al'umma ne gaba daya ba taimakon al'umma ya yi ba wanda zai irin wannan kiraye-kirayen a cikin irin wannan lokacin da masu kudin ake ta fama cewa zakata su tafi ga talakawa sai ka zo ka ce musu a'a kawai ku ba wa 'ya'yanku ku ba wa matanku cikin da ya fi da zakka sai kira matansa hudu da ya rarraba musu su tafi dubai su tafi su sau gwalagwalai ce ai ai malam ne ya fito ce da abaku ya'yansa kira wasu je rarraba musu wani su mota wani sai gida ce ai duk malam ya ce ana iya ba ku zakka wanda kuma kaga wannan rushe hikima da ta sa a yi zakka kenan an ce a yi zakka ne don saboda wanda yake cikin mahalin matsatsi a taimaka masa a taimaka masa wannan shi kuma tun da daman dole ka ciyar da shi ka shayar da shi baya da lafiya kai shi asibiti ka kula da maganinsa ce to shi kenan ka ɗauke masa wannan nauyin zakar da ka fitar ka kuma ɗauka ka dunkule ka bashi sai kuma ka taimaka wani wanda shi ba a ɗora maka alhakin ciyar da shi da shayar da shi ba yanzu ne lokacin kuma da za ka taimake shi. Wallahi tsakarar sai tabbai ta zo daga wanda yake ta malam cin kasuwancin gwanjo zai shiga cikin cinikin da bai halatta ba duba da yadda ake siyan dina ba a san kayan matattu ba ne ko kuma masu kyau ne yana daga cikin sharaɗin ciniki san abin da za ka saya shi ne al'ilmu bilmabe abin da za a sayar a san menene in ma bi ru'yatihi wa ma bi yi. wato ko a gan shi ko kuma a sifanta maka shi da ce ina da kaya masu kama kaza masu kama kaza musamman yanzu da ake da hotuna maka tura masa ya ga hotunan ya gane cewa in eh, kayan da nake so ne to shi ke wani an samu sharaɗin da ake bukata na sanin abin da za a saya ko ta hanyar a san a gan shi da ido ko kuma ta hanyar a samu sifarsa a gani ko a ji labarin yadda sifarsa take to kayan gwanjo da ake kawo a cikin buhuhuna ko a cikin wasu ledoji wanda suke a rufe a cikin kayan nan akwai abubuwa kala-kala akwai mai kyau akwai mara kyau akwai mai tsada akwai mara tsada akwai mai amfani akwai mara amfani akan haɗo a ciki akwai wani abu mara da take za ga musulunci haramun ne musulmi ya amfani da shi watakila an sako shi duk ciki haka idan mutum ya zo ya sayi wannan to zai sayi wani abin da yawa wani abu ba zai amfana da shi ba wasu abubuwan kuma ya ga cewa ba za su ba su da wata kima ta a zo a gani wasu sun lalace kaga wannan baya halatta a cikin irin wannan sarkakiyar baya halatta amma inda a ce za a ware masu kyau wanda za a su amfani a ware su a yi su wannan duk masu amfani ne sai dai watakila wani ya fi wani tsada wani eh, sabo ne fil wani kuma ba sabo ba ne an yi amfani da shi wannan da sauki gararin akwai sauki saboda mai su malami da suke kafa hujja da shi hadisin abu huraira المتفق Alayhi. da bukhari da muslim suka ruwaito ke cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai ilgara duk cinikin da yake tare da garari annabi ya haramta shi ya hana shi saboda haka in ya zama algharar yasir ne wannan malamai suna cewa duk garar in ya to mai sauki ne ba wanda zai cutar ba to wannan malamai suna cewa an yi sauki a kansa an yi sauki akan algharar yasir to in ya zama to wannan dilar kaya ne masu kyau ko alal akalla kane ne masu amfani duk da cewa watakila ba darajar su ce ba amma dai dukkansu suna da amfani to wannan da sauki sauki akan ya zanta dila ce wacce a cikinta akwai mai kyau akwai mara kyau akwai batacce ko da jefarwa za a yi ba zai yi amfani ba a ce kuma duk da haka baka sani ba an sayar maka wannan bai halatta ba sai sakon da ya zo daga umar ahmad take cewa mutum ne yake da mata biyu ko kowace garin da take daban ɗaya suna garin da yake aiki saboda haka ya fi kasancewa tare da ita amma duk wani abu da ya shafi iyali za a haɗu a gari ɗaya gaba ɗaya shin a irin wannan hali na haɗuwa da ake yi za a raba kwana ne ko kuwa zai kasance kwanan wacce ake gidanta ne idan suka amince tsakaninsu su matan cewa in yana can yana tare da wacce in ya dawo ne yana tare da ita uwar gida ita wannan ta garinsu da watakila yake zaune watakila da 'ya'yansa ya sa ba zai iya ɗaukar ta ya haɗa su ba ko kuwa a nauye-nauyen ba zai iya ɗaukar sa inda yake ba ya bukata cewa ya raba su ita wani tana nan ita wacce tana nan kuma suka yadda akan su rayu a haka to duk sanda wacce ta taso ta zo nan kamar kamar ta zama kamar ita wannan rakoshi ta yi wajen wajen wannan da daman ita wannan haƙƙinta shine lokacin da ya zo wajenta shine haƙƙinta ba ba su raba wani abu ba to a dai lokacin yana gurin ko wannan bakuwa ce saboda tana can ɗakin baki ran da duk kuma suka koma can shi gidan ta da wanda ya kamata ya zanto adalce haka ya kamata ya kasance amma in ya zanto duk inda yake in yana can yana tare ita in ta biyo shi nan kuma a raba kwana kaga anan anan ba a yi adalci ba idan in su suka yarda da haka sun yi ce zai wacce ta ɗauka ta ita can kan ma a raba kwana an san yi wani shi ke da daman shi rabon kwana abinda da ake bukata ga miji da zama ya adalci wani adalci kuma zai faru idan aka samu wata matsaya tsakanin duka bangarorin biyu suka amince da wata matsaya shi ke ya zama adalci ba ba wani abu ne da yake nassi ko wani abu a ce ga yadda za a yi shi saboda ka yin su suka yadda cewa duk wacce ta taso ta zo inda yar'uwar take a raba kwana nan ma kenan amma in ya zanto inda in yana can kwanan waccan ce wanda kuma in ya zo wajen gidan da garin da take kwanan ta ne to bai kamata kuma ya dauki kwanan ta har ila waccan ta biyo shi raba ba zai zama akwai akwai shiga hakki. To masu kallon mu da sauraron mu kuna tare da shirin Fatu Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma a kan sauraron dan adam na Najeriya wato Nikon kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar lemo babban malami a na nazarin shari'a da addinin musulunci da Jami'ar Baro da kenan Kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa. kuma kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyi da cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shige muku da wato duhu a cikin addini da kuma rayuwa shirin namu zai dora nan gaba kaɗan ku dakace mu tubarka mu da dawowa ta cikin shirin namu na fatoyin rahma inda muke tare da shi malamin mu a doktor sheikh muhammad sani mari lemu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin to malam tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa ko kuma wanda take cewa idan mace tana bin mijinta kuɗi ta yi ta ya bayar da kuɗin ya biya ta yaki sai ta ɗauka a cikin aljihun mijinta ita ma ta biya waɗanda suke bin ta bashin shin malami ne hukuncin hakan da ta aikata to wannan akwai matsala da malamai su fito suke ce wata matsala ta zafar wato kana bin mutum bashi ko kana da wani haƙƙi abun sa ya rike maka haƙƙinka kayi kayi kayi ka sai da za ka yi ka samu haƙƙinka sai wata rana wani abun sai ya biyo ta ka dukiya ko wani abu mai tsada sai ka rike idan daidai yake da abin da kake bin sa bashi ko kuma bai kai ba don ka rage bashin ka. ko kuma ya guce ka cire ya bashi duka biyan ka bashi sauran canjin sa wasu malamai suna cewa wannan ya halatta in har ya zanto ya rike abinka ya hana ka domin sai matsalar gani ya mun kamar da ya zo cikin hadisi wanda da yake da iya biyan bashi yake da wadatar biyan bashi ya rike kudin mutum wani zalunci ne wanda ya ka zalunta kuma ya san inda zai ciro karɓo zaluncinsa to wannan ya halatta ya bi wannan hanyar wajen ya karɓi haƙƙinsa in ba zanto wannan hanyar za ta cutar da shi ba idan har za ta cutar da shi ta sa ya shiga kuma wani garari babba wanda wataƙila za a dawo da kuɗin kuma cutar da shi to in har akwai wannan to sai ya sai haƙura wasu malamai suna ganin a wannan babu komai ya zuwa ita ce mun saba shafi'iyya in eh, mas'alatul zafar wasu kuma suna ganin a'a in an cuce ka kai kanka ce ka bi ta hanyar cuta kai ma eh, suna hujja da addil amana ila man itamalaka wala kuma man khanaka wanda duk ya baka amana ka bayar masa da sa kada ka haince wanda ya haince ka shi ya ka bashi ya cinye shi da baka kai kuma ka kai irin sa ka cinye to cewa wannan wasu malamai suna cewa wannan ba zai iya hana ka rike haƙƙin ka mutum da lokacin da ka rike haƙƙin ka iya haƙƙin ka ba ha'inta sa kai ba don ha'inci shi ne kai wani abin da zai zanto shiga sa wani kuma ka shiga sa ba rage masa ma wani nauyi da kake kansa kai ita wannan mata abinda za mu gaya mata cewa idan har wannan abu da ta ɗauka a cikin aljihu ko ta gani aljihu ta ɗauka ta biya ta ɗau bashin da take masa kuma ta biya ita ma bashi ya zan ba zai cutar da zamantakewar ta da shi ba ba zai jawo watakila ma har ya turme ta da tana cin ta, ko ya kore ta ko ya sake ta in ba zai ja mata wannan ba babu wani laifi da ta yi amma in har zai jawo mata wata matsala Ku gara ta haƙura da waccan karamar matsalar da su fada cikin wata matsala wacce tafi wacce take wacce take ƙoƙarin kiyayewa ta sun ta tamala wanda yana zaman tahiya sai yi kokuntan ko ya yayi tahiyar ko kuma bai yi ba saboda aka sai ya sake karanta tahiyar shi zai sujada bayan kammala sallar sakamakon wani kokuntan da ya yi. Nan ya maimaita wani abu wanda yake kauli ne ba kuma rukuni ne. babu wani babu wani sujudu sahwi da zai sa'un nasiyan aw amidan da gangan ko kuma yana mai mantuwa ko shakkan yana shakka kamar wannan sai manta sai ya maimaita wani abin da yake sunna ne ko wajibi ne ba rukuni ba wannan babu komai da zai yi ah, malamai sun yi sabani akan rukuni alqauli rukunul qauli ah, bai zama rukuni ne amma a baki ake sa ba kamar ruku'u a aikace ne rukuni ne amma a aikace ne a tafi ruku'u ko a tsaya ko a tafi sujjada wannan rukuni ne a aikace amma akwai rukunul qauli kamar kamar fatiha fatiha rukuni ce amma kuma a baki ake yin ta to wanda maimaita ta da gangan sallar ta bace wasu ce sallar ta bace eh, saboda saboda ya canza haika wato ya canza kamannin sallah ba ta ba canji na zahiri ba kamar hay'atus salat akwai az-zahira akwai kuma wacce ke ba a zahira ba akwai ta fili kamar ruku'u jada da sauransu mutumin da ya ruku'u da gangan sau biyu wannan bil ijma sallarsa ta ɓaci ya ruku'u da gangan ya sake ruku'u ko ya yi sujjada ya ta sau hudu ko sau uku wannan bil ijma sallarsa ta ɓaci saboda ya canza sallar gaba ɗaya daga yadda aka santa to amma wani abu wanda ba zahiri yake ba kamar karatun fatiha karatun fatiha wani abu da ake yin shi da baki kawai sai karanta fatiha sai ya maimaita to wasu da zikri malamai suna bata sallarsa amma jumhur ba sa bata sallarsa wannan ya zanta rukuni tahiya ta karshe wasu suna sa cikin sunna kamar eh, a gurin malikiya sunna ne zaman gwargwadon zahiyar shi ne wajibi gwargwadon sallama amma ita tahiyar suna sa cikin sunna eh, sunna mai karfi to wannan ba zai isa a ce don ya maimaita ta yana shakka sai ya yi su biyu da sahabu wani shi kuma yake cewa malam idan mutum kafin ya alwala sai ya goga sabulu a fuskarsa da zai alwala sai ya wanke da ruwan alwala a gaba wato a gabar wanke fuska shin ya wannan alwala ta fita yi eh ban ji tun ya shafa sabulu ne a fuskarsa kafin ya alwala mm. so da da ya zo yin alwalar sai ya amfani da alwala ta sai ya zo ya wanke fuska da wannan sabulun a eh. wajen gabar wanke fuska babu wani abu ko ma ko da kashi ba ko ya yasa ya wanke fuska da ruwan da ya amfani da shi mai kyau ne mai tsarki ne babu wani abu tun shi kuma yake ta bala yana tambaya ne game da mutumin da aka bashi ajiyar kaya ko kuɗi aka kuma kwashe ajiyar a wajensa sai da aka zo karɓa ya duba ya ga bai gansu ba a ka'ida duk wanda ka ba wa ajiyar ka aminta da shi ka yadda da shi ka ba shi ajiya to in ya karɓa abin ka ya je aji maka inda ya dace a aji abu irin wannan wato ya kai shi hirzin da ya dace da wannan abu in kuɗi ne ya kai shi ya aje shi gurin da ake aje kuɗi dan ajiya ba wai yadda shi ko ina ba sai wani abu ya zo ya faru na tsautsayi aka sace kudin ko wata gobara ta cinye kudin to a cewa ya biya shi wanda aka amincewa al-mu'taman zai al baya zaman baya biya saboda ai amana su ta sa ka bashi da ka amince masa mai kamata dan wani tsotsayi a faru abin ka ce biya ba sai idan sai idan ya zanto akwai sakaci akwai tafrit sakaci daga bankaransa kamar da aka bashi kuɗi maimakon ya je ya ajiye inda ya dace ya ajiye sai ya je ya ajiye inda bai kamata ba inda akwai yiwuwar daman ya sarwanta to anan sai a ce ya biya saboda shi ya ta'addanci wajen batar da kuɗin ko kuma aka samu cewa akwai zargi na cewa shi ya hallaka kuɗin an samu wasu fara'in da suke nuna masu karfi na cewa shi ya hallaka kudin to nan shi ma sai ya biya saboda waɗannan dalilan amma in har da amana aka bashi an amince da shi sannan ko babu wani abin da suke nuna cewa ya yi rashin gaskiya babu wani abin da suke nuna cewa ya yi sakaci to ba cewa ya biya ta sai shi kuma ne yake ta malam akwai wata yar uwarsa tana da aure ta rasu sai aka ce shi mijin nata ya aure yayarta tunda ita ma budurwa ce ta sai wasu ke cewar ba zai yi wa hakan ba domin sai dai a wurkan wata shin akwai wani hadisi da ya magana ne akan hakan ah, abinda alkur'ani ya hana shi ne an tajma ubain al-ukhtayn a hada yar uwa ya da kanwa a lokaci guda mutum ya aure ya da kanwa suna kashin su a lokaci guda wannan ayar qur'ani ta shigar da shi cikin waɗanda aka haramta amma in kowace daban zai aure ta ya aure ya daga baya aure kanwa ko ya aure kanwa daga baya aure ya wannan duk halatta sai sakon da ya zo daga abubakar labu daga sokoto yake cewa yana son karin bayani game da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya halatta mutum ya sayar da kayan da ya siya amma kuma bai dauke su daga wurin da ya siye su ba ya eh, tambayar tasu shine menene hukuncin waɗanda suke hulɗa da kamfanoni suna sayan kaya daga kamfanin kuma su sai da su tun ba su ɗauko su daga kamfanin ba ko kuma su sai da takardun kayan kafin su ɗauko ɗin abinda ake saya iri biyu ne akwai wanda yake almanqul akwai ghairul manqul akwai wanda zaka iya dauke shi daga inda yake ka kai shi inda inda yake gurin da ka tanadar mangul abin ko ka canza masa guri akwai kuma wanda ba zai yi ba sabit ne a gurin yake baya ba a dauke shi wanda ake daukewa ana sa in ka saya kai istifa'insa shine hatta yastawfiyahu wannan ba a ta'aman fala ya bai hatta ya staufiyahu wanda ya sayi abinci kada ya sayar da wani abincin har sai ya karbe shi to istifa din shi da alqabt karban nan ta yadda zai dawo karkashin zamanin ka zai zo kana da tasarrufi kai kamata kai da abin da ka ga dama da shi ya zama cikakken naka misali mota ce ka saya a gurin masu sai da motoci haka anan dole sai an canza da kudin motar nan su zama naka sun dawo da sunanka kai ne mai mota ka ɗauke shi da ka dauki mota ka ce lokacin ta fita daga zamanin ba shi wanda ya sayar maka a lokacin bai kai da ikon ya sayar saboda ma in ya so sayarwa ba zai yi ba ko wani hannun jari ne ka saya a gurin wani hannun jarin nan da sunan wani ne ba za ka je ka sayar da wani hannun jarin ba har sai an canza takaddun hannun jarin ya komo naka da sunanka a lokacin shi wanda ya sai maka ba yadda zai iya ne ya sai da shi to a lokacin ka yi istifa'i ko da ko baka ɗauko abin da ka saya ka kawo shi gida ba ta wannan sai fili lokacin da ka sai fili ai fili ba a ɗaukan shi ka sai fili abin da kawai ake bukata shi a canza takardun filin ya da sunanka shi nan da za a canza takardun fili wani istifa'i ne ba ka shi hadisin ba ce sai ka ɗauke shi ba hatta ta tawfiya wa ma'ana hatta ya tafi da ku hatta ka karbe shi kuma kamar da malami suke cewa kabdu kulli shay'in bi hasabihi kowane abu akwai da ake karbarsa kuma haka idan kaya ne a kamfani kayan nan akwai su ka gansu kuma kayan nan eh, za ka je ka biya kuɗi a baka da zaman da komai kana da tasarrufi akan kayan shi kuma kamfani bai isa sai da kayan ba to wannan kaɗai ya isa ya ka iya ka iya cinikin ka sayar ma wani amma in ya zanto kamfani zai iya sarrafa kayan tagir ya sayar ma wani in baka ɗauki daga wajensa ba za ka iya zuwa ka samu ya sayar ma wani to wani bai halatta ka sayar ma wani ba har sai ka ɗauke shi daga inda duk sanda kaya zai iya zama karkashin tasarrufin ya saye yana da dama ya abin da shi kuma ya fita daga cikin tasarrufin wanda ya sayar ba shi da iko da wannan abin to sunan shi sunan shi sunan shi ko abin yana nan inda yake ba a dauke shi ba kila akwai wasu abubuwa waɗanda ba zan san wani irin kamfani yake magana ba kuma irin haja yake magana watakila akwai wasu kayayyaki waɗanda su ba zuwa ake a ɗauke su ga inda suke ba haka ake kasuwancin su kaga wannan ba a cewa sai ya ɗauke su ko kuma da watakila akan je a karɓo su tukunna a kawo su sannan suka fita daga hannun kamfani in ba haka ba to kamfani shine ke da zaman inda za su bace kamfani ne zai biya ba shi wanda ya yi saya ba da ya yi asara to kaga wannan dole ya je ya ɗauki kayansa sannan ya sayar to sai wannan shi kuma yake cewa malam tambayar sa ita ce koyaya mutum ya ga maiko a cikin ruwa shike na wannan ruwan ba zai yi amfani wajen al'amarin ibada ba da ya nushe ka ba haka bane dan ka ga maiko kawai a cikin <laughs> ruwa ba zai hana ya ابن alwala a cikin عليه وسلم يا الولاد أتكيم وتنيا وفيها أثر العجيب أكوي علامة ga da ganin alama ba shine canzawar ɗaya daga cikin sufofi uku ba abinda ake dubawa shine canza ɗaya daga cikin sufofi uku ko ya zanto launinsa kana duba ka ga canza kala ba kuma abinda ya canza shi abinda yake gurbinsa ba ne a wani abu ne ya zo daga baya shiga canza shi kalarsa ta canza to wani ba za ka yi ibada da shi ba kuma ka samu ɗanɗanansa gaba ɗaya ya canza da ka ɗanɗana sai ka daina wani ɗanɗano daban ba ɗanɗanan abin da yake gurin ba ba ɗanɗanan ruwan ba na asali to shi ma wannan ba za ka yi amfani da shi wajen ibada ba ko ka samu rihinsa yana wani ƙanshi turare ya zuba da ka'i ba za ka ji kawai yana turare na tashi wannan ba za ka yi ba za ka yi abin nan amma in waɗannan abubuwa duk ba su tabu ba don kaga alamar maiko a kai wannan ba zai hana ka yi amfani da shi wajen ibada ba to sai wannan take cewa ya halatta mutum da take da aure ta sha maganin da zai sa ta ba sakamakon mijinta yana son mace ne ba ya halatta da sharadi daya maganin ya zanto ba zai cutar da ita ba idan ya zanto zai cutar da ita to haramun ne ta yi amfani da shi domin duk abin da zai cutar da musulmi haramun ne musulmi ya amfani da shi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wala turku bi kuma ila tahluka annabi na ce la darar wala dirar waɗannan nusus sanin nuna cewa baya halatta ga musulmi ya yi abin da zai cutar da shi domin lafiyarsa da rayuwarsa ba mulkinsa ne shi kadai ya yi abin da gada ba da ita ba uh, ubangiji yana da haƙƙi a kansa a cikin a cikin wannan wannan wannan abin kawai libada nika alayka haqqan inna nika alayka haqqan a wata cikin kama yana da haƙƙi a kanka saboda ka ba ba ba yancin ka bane ka je kai da abin da zaka koda zaka cutu haramun ne yin wannan saboda ka in shi abin da za ta sha na carar ne haka yana gina jikinta ne zai yi kawai ba wani cuta ce za ta same ta daga karshe ba wani babu komai amma in har ya tabbata cewa wannan abin yana haifar da kaza yana haifar da kaza wani abu za ta cutar ce wani haramun ne yana da tambaya ne shin mutum zai iya bin sallar jam'i daga gida sakamakon ana ruwan sama amma kuma yana iya jiyo sallar ta cikin lasfika shi ne eh, hakan sallar sa ta yi? a'a ko yana jiyo ta lasifika ba zai bi su ta lasifika kawai ba zai yi sallarsa shi kadai yana da uzuri shi yasa an ana kira in aka kira sallah ana ruwa sunna ce a ce ala sallu fi rihalikum inda ake faɗa hayya ala salah ko bayan an faɗa ƙarshen kiran sallah a cikin alasallu fiye da halikun ko lokacin da ake fada hayya alasala hayya sala a ce alasallu fiye da halikun ku yi sallolinku a gidan dajinku ba ku biyo sallah daga gidan a ku yi sallar ku a can uzuri ne da aka yi maka amma ka bi ta lasfika in aka ɗauke wuta ka ko lasfika ta samu matsala shi ke fa ka shiga wani rikici a sallar ta kake na koma sallar ta lalace gaba ɗaya wato sai sakon muhammad abubakar yake cewa ya kasance a yi masa haihuwa a cikin watan sha'aban sai ya yi wa yaron lakabi da suna sha'aban shin hakan ya halatta babu komai sha'aban suna ne wani kuma yake cewa malam tabbai ta ce ko kuma mace ta take cewa tana yi wa uwarta musulma sallama amma ita kuma sai ta amsa mata da wa alaiki shin za ta ci gaba da yi masa sallama ta gyara mata ba a san haka ita ce wata bai hudiya ah, ya yi mata sallama cewa wa idan hayyatun bi tahiyyatin aka yi muku sallama ku yi wacce tafi aka yi muku ko kuma akalla kuma ya ga aka yi muku haka aka yi maka gaisuwa assalamu alaikum karka ce wa alaikum don haka aka gaya maka kai ma akalla abin da za ka yi zama wajibi kamar kenan amma ce assalamu alaikum wa kawai kin shiru wannan rage ki rage abin da ya kamata ke. yi ta sai wannan shi kuma yake cewa malam eh, idan mutum biyu suka haɗu suka yi noma tare kuma noman ya kai nisabin zarka amma idan suka raba biyu ba zai kai nisabin zarkar ba to shin ya za a yi da fitar da zakka irin wannan yanayi daga na mustapha haɗa ko wanda kawai in aka haɗa ya kai nisabi ake fitar da shi shine a zarkar dabbobi su ne kawai nasu ya zo a kansu su ma da sharuɗa da ake la'akari da su kafin a ce zakkar ta waje ba cikin dukiyar amma banda zakkar dabbobi zakkar kayan sayarwa zakkar dukiya eh, abinan eh, tsabar dukiya wannan dan kun hada kudi inda bai kai nisabi ba kowa mulkin saka wani bangare ne wani yana dubu ɗari biyar wani dubu ɗari biyar da miliyan sai bai kai nisabi ba wani ba za su fita masa da zakka ba to sai shi kuma ne ke ta menene hukuncin faɗar ta'ala a wajen hudubatul haja in a matsayin ruwaya ruwaya ban sani ba ruwaya ba na iya tuna cewa a ruwaya da annabi ya ce to akwai ya zo da lafazin ta'ala bai zo ba zan iya tunawa ba dan wata haja tana da tsoro da yawa Sheikh Nasiruddin Albani yana da risala sunanta eh, eh, risala ce fi wata haja ya tattara dukkan alfazin yanzu ba zan yi tunawa lafazin a cikin ruwa da ya zo amma idan haka ne kawai a cikin maganarsa shi bai ce wanzu Allah ya ce ka zama ne ya kara ta'ala babu wani abu cikin littafan malamai za mu ga har ma abin da fi ta'ala din astagfirullah har ma abin da ya fi lafazin wannan a zahiri kalmar lafazin ta'ala yana nufin wanda ya fi wanda yake ya ɗaukaka sifa ce da abin nan wasafta ubangiji ne ake yi da kalmar ta'ala din har ma irin nastahdihi kaga babu nastahdihi a cikin a cikin a cikin lafazin babu lafazi da yazo nastahdihi amma za ka a cikin littafin wasu malamai za a gani da lokacin ba su yakin hadisin suke kawowa ba wanda za su yi iltizami da lafazin sa akwai alfazu ta'budiyya akwai lafazan da na ta'ala ibada ne kamar misali salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya lafazin sa ibada ne saboda kai wanda yadda yazo haka ake so ka yi kada ka kara saboda anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yake cewa ga yadda za a yi sallu kamar aitu salli a nan ba ka da iko ka so ka kara yanzu misali alfas din kiran sallah alfas din ikama duk waɗannan lafuzza ne ka dole ka tsaya akan iya wanda aka aka aka rawaito ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah haka haka yake a cikin a cikin lafazin ba ka zo ka ashhadu an la illallah ashhadu an la ilaha illa ta'ala ba za ta zo ƙara ta'ala ba saboda lafazi ne nan na ibada da yake din haka za ka abin ƙarshen kiran sallah ce la ilaha illallah Allah shine ƙarshen kiran sallah babu muhammadun rasulullah Muhammadun Rasulullah lafazi ne mai kyau jumla ce mai kyau amma haka aka koyar da kiran sallah in mutum ya kiran sallah la ilaha illallah kuma a ce Muhammadun Rasul haka babu wani musulmi da ya taɓa cewa haka ake yi saboda wani lafazi ne na ibada haka aka ce annabi ya ce a yi kuma haka za ka tsaya so in kana in lafazi ne alfaz ne ta abujiya kama azkar na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi ce ga yadda yake yi to ba za ka zo ka kara ba amma in wani abu ne wanda kake in sa lokacin da za ka yi bayani ka buɗe karatu ka buɗe wata buƙatar ka na tattaunawa wannan dan ka zo da wani malafazin naka kai kadai naka ne kai ka kiro shi ma ba amma ya lafazi ne mai kyau wannan ba kai laifi ba ana malai sakar alkari masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ta karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku aiko mana da sakonin tambayoyin ku ta cikin shirin namu na Hussein Rahma ta hanyar ɗauko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan sifiri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sanu mai jelimo babban malamin tsagar nazarin shari'a da addinin musulunci da janar baro da kenan kano wanda a kodayaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana tsaye da rasafin da na kasance tare da kuma ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh